أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الحسن البصري رحمه الله إن أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حافظوا أنفسهم لله في هذه الدنيا ووقفوا عند امالهم فإن كان الذي حموا به لله مضوا فيه وإن كان عليهم أنصفوا وإنما يكون الحساب يوم القيامة على الذين هاذوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة ووجدوا الله قد أقصى عليهم مقادير ضرا وما الأعمار إلا أعوام وما الأعوام إلا أيام وما الأيام إلا أنفاس وإن عمر وإن عمرا ينقضي مع الأنفاس لطريق الانصرام وحوادث الدهر كثير وأمر الأيام جمة مدائن تؤمر وأخرى تدمر يسلم ابن آدم معافاة صحته ثم يمسي بين أطلاق الفرح إنما الدنيا العين فيها مضمون والسرور فيها لا يدوم تغير شفاءها الآفات وتبدأ فيها مزايا ولا يعرف حقيقتها بصفوها واعتدارها إلا المحاسبة نفسها يقول الحسن البصري رحمه الله لن تهب الله حتى تهب طاعته ومن عرف قلبه عرف ربه ومن لم يحاسب نفسه فحياته كلها غموم وآلام وحسرات أيها المسلمون إن في القلوب فاقة وحاجة لا يسدها إلا إلا الإقبال على الله ومحبته والإنابة إليه ولا يلم شأفها إلا حفظ الجوارح واجتناب المحرمات واتقاء الشبهات والتعلق الدائم بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إسماعيل من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها حيث يشاء رواه مسلم ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما القلب الميت فقد قبر في جسده الهوى إمامه والشهوة قائله الدنيا تسقطه وترضيه لا تؤلمه جراحات المآسي ولا يوجئه جهل الحق أيها المسلمون إن تغيير الأهوال وانقطاع الآجال وانقطاع الأعمال والآمال وما يحدث من الفواجع والأعوال كل ذلك مما يشكر بعجز المخلوق وضعفه وشدة افتقاره إلى باره فالدنيا محفوفة بالأقدار والأقدار والشرور والأقدار مشحونة بالمتائب مملوءة بالمصائب تاتئة بالأحزان والأقدار يقول تعالى لقد من الإنسان في كبر نعيمها يزول ويذل عزيزها ويهدي سعيدها مزبت أفراغها بأكراه وهلاوتها بمرارة وراحتها بتعب لا يقوم لها حال ولا يطمئن لها بال فأي امرئ سلم فيها من الشدة والمشقة وأي امرئ لم تمسسه المصيبة الإنسان معرض فيها للأمراض والأعراض عيشها حقير وزمانها قصير الأهوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سب لنا الدنيا قال من صح فيها ما أمن ومن سكم فيها ندم ومن افتقر فيها حزن ومن استغنى فيها فتن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وقد ذكر الله عز وجل حقيقتها بقوله إنما الحياة الدنيا لعب ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يحيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومكرة من الله والجوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور حبها رأس كل فتنة وخطيئة وسبب كل معصية ورضية ومن عرف الدنيا حق المعرفة لم يفرح فيها برقاء ولم يهزن على بلاء يقول مالك بن دينار أربع من الشقاء قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا والحياة بغير دين تعفها المنجسات وهي عند المؤمن دار ممر وابتلاء وأسعد الناس بها أرغبهم عنها وأشقاهم بها أرغبهم فيها الفائض من أعرض عنها والهالك من رجب فيها فإياكم والاقترار بظهورتها فقد اغتر قوم من قبلكم فأوردتهم موارد الغضب والردى أبهرتهم برونقها فما أفاقوا إلا وهم في أداب الموتى أيها المسلمون في انقضاء العام تذكر بانقضاء العمر وسرعة مرور الأيام تذكر بقرب الرحيل والنقلة ومن تذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في أمره وأمانه وتوشك الارض أن تدار مناكبها أدلنا منها فتأكل لحومنا وتجرب دماءنا كما مشينا على ظهرها وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها فتأهبوا للموت الذي ما غلب أحدا فأعجبه ولا تحسن منه متحسن إلا أبرزه ولا أمل مؤمل إلا قصره دون أمله ليلتان اثنتان ليجعلهما المرء في مقيلته ليلة في بيت أهله منعما سعيدا في عيش رقيق وفي آفية ومسرة يضاهك أولاده ويضاهكونه والليلة التي تليها في القبر وحيدا فريدا قيل لعطاء السلمي في مرضه الذي مات فيه كيف أنت فقال الموت في عنقي والقبر في يدي والقيامة موقفي وجسر جهنم طريقي ولا أدري ما يفعل بي وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين فاتقوا الله أيها المسلمون فاتقوا الله وأطيعوه فإن طاعته هي أقوم وأقوى وهذروا أسباب سقط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أنكم لم تفرقوا عبثا ولم تتركوا سدى بل طلبتم بأمر عظيم وفهئتم بخطب جسيم ما بينكم وبين ذلك إلا الموت وليس لكم منهم برد, برد ولا خوف إن أقمتم له أخذكم وإن عرفتم منه أدرككم وقد تخطاكم لغيركم وسيتخطى غيركم إليكم فإما إلى خير لا شر معه أبدا وإما لشر لا خير معه أبدا لكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والآجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم مجزيون ولا تفريطكم نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أيها المسلمون المعاصي تفسد الديار العامرة وتزيل نعماءها وتورث الخزية في الدنيا والآخرة هاجروا سوء القباحة ولا تغتروا بدار الغرور وهاشموا أنفسكم أنفسكم فما كان من طاعة الله فاستقيموا عليه وما كان من معصية الله فانزعوا عنه واعلموا أن التوبة مبسوطة مبسوطة وأن ترك الذنب أيسر عليكم من طلب التوبة ولا تدعوا ذنبا يخلف ذنبا والخير كله بهذا في الجنة فأدلجوا في السير إليها فأدلجوا في السير إليها أيها المسلمون والشر كله بأظاهره في النار فاجتهدوا في الأرض منها وبادروا بالتوبة الصادقة زكوا أنفسكم بالأعمال الصالحة من دون السيئات فالحياة ميدان فصيح لصالح الأعمال وها أنتم تخلدون في آن جديد وقد دعتم آما من عمركم مضى بما أودعتموه من عمله والسعيد من استودع مدة عمره صالحا من عمله والشقي من شهدت عليه مدة عمره بأبيه ذلله فاحفظوا أيام عمركم قبل خلوكم في قبوركم واغتنموا أيام حياتكم قبل الفوات وأكرموا نزل عامكم الجديد بادروا إلى الخيرات وأكثروا من الصدقات وأزيدوا المرحوم وسدوا حاجة الفقير والمشردين ثم اعلموا أن الله أكرمكم بالصلاة والسلام والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالهجر به كانوا يعملون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ɗan uwa musulmi bayan gode wa Allah da salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam kulbar mu ta yau tana kira gare mu kamar yadda hasanul basri yace mafi samun sauƙin hisabi a cikin mutane ranar tashin alƙiyama shine wanda ya zama a nan duniya yana yi wa kansa hisabi yana tsayawa a inda Allah ya tsaye da shi idan ya yi wani mummunan aiki in ya yi wani kyakkyawan aiki sai zarce ya yi in kuma ya yi niyan wani mummuna aiki sai kame ga bari ba zai aikata ba musamman hisabi yana yin nauyi ranar alkiyama ga waɗanda suka ɗauki al'amuran duniya da ƙarfi suka riƙe ta ba tare da yin iwon kawunan su hisabi ba za su samu allah ya kiyaye dukkan ayyukansu da yi misalin ƙwayar zarra don kuwa musulmi rayuwa gaba ɗayanta ba ta zama mafaci shekaru ne su kuma shekaru ba su zama mafaci kwanaki ne su kuma kwanakin in ka da jirgin su gaba ɗaya nan farfashin mu ne ake kirgawa lalle ne musamman ɗan uwa musulmi rayuwa tana karewa ne ita wannan shekara da muka ƙarar da ita to ta ƙare ne da numfashin mu ta ƙare da kwanakin mu ta ƙare da watannin mu ta ƙare da sauran ayyukan mu ko dai na alkhairi ko kuma na sharri ababen da suke faruwa da yawa na zamani masu yawa na ban tsoro ga ruwa waɗansu an rayar da su waɗansu kuma an halakar da su ɗan adam yana wayar gari cikin lafiya sai kuma a ce yau wa na fa tare muka kaza da shi tare muka kaza da shi amma kafin rana ta haɗi yana ƙarƙashin ƙasa yana cikin ramin kabari wannan yan uwa musulmi rayuwa ce ita wannan rayuwa ta duniya a zargi ce mai farin cikin duniya baya da dawama kuma daɗinta baya tabbata dukkan musibin duniya komai tsananinsa komai ba baya wanzuwa wata rana zai tafi ko kai ka tafi shi da haka da basari Allah ya rahama gare shi ce ba za ka zama mai son Allah ba sai ka ji kana son yi wa Allah a duk wanda yake jin shi mai kaunar Allah ne to sai in yana kaunar yi wa Allah a duk wanda ya san zuciyarsa to ya san ubangijinsa duk wanda bai yi wa kansa hisabi ba ko rayuwarsa tana cikin bakin ciki da hasara da nadama ya ku ɗan uwa musulmi musanin cewa a cikin zuciya kowace zuciya ta ɗan adam tana da buƙatu ba abin da yake isar wa mutum buƙatunsa sai in ya fuskanci Allah ya ƙaunaci Allah ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah amma duk yadda Allah ya wadata ka ba za ka ji ka daina buri ba duk yadda ka zama mai wadata a duniya ba za ka ji ba ka burin wani abu ba sai ka ji zuciyarka akwai abin da take so amma ba ta samu ba saboda haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan zukatan ƴaƴan annabi adam suna tsakanin yatsu biyu ne na allah mai rahama yana juya su yadda ya so kamar zuciyar mutum guda imamu muslim shi ne ya rawaito wannan hadisi babu wanda zai tafi lahira ya kwanta lahiya sai wanda ya je wa allah da zuciya ko babu shirka babu kuma kullatar waɗansu bayi na Allah Allah yana cewa yau la yanfa'u wa wala nuna illa man atallaha bi qalbin salim Allah ka samu je lahira da alqalbu salim amma qalbul mayyit amma mutacciyar zuciya to kabare ne a jikinka ba abinda take bukata sai san zuciya sai sha'awa ita ke jagoranci duniya ta bata maka ne in baka samu abin cikin ba idan ka samu abin cikin ta kai kai ta murna in ka rasa abin da babu in ka rasa abin da kuma yake cikin duniya ka kwana cikin bakin ciki ka kwana cikin wannan jahilci ya ku yan uwa musulmi mu sani lallai caccanzawar halaye da karewar ajali da yankewar ayyuka da buri yana faruwa ne kowane lokaci abin da yake gajiyar da halitta ba za su iya ba ita wannan duniya cike take da ababen bakin ciki da sharruka da hatsari cike take da wahalhalu da gajiya da musibu don haka Allah da kansa yake cewa hakika mun halicci mutum cikin wahala ni'imar wannan duniyar tana gushewa mai ɗaukaka cikin wannan duniya yakan koma ƙasƙantacce mai arziki yakan koma baya da shi an cuɗanya farin cikin duniya da bakin ciki aka haɗa su tare suke don haka jin daɗin da wani lokaci sai koma ɗaci hutawarta wani lokaci sai koma shan wahala ba abin da ke dawama a wannan duniya duk wanda ka ga zuciyarsa ta rubu da duniya to duk zuciyar ce ba ta tsoron Allah kuma ba ta tuna makomar ta na kwanciyar kabari shi mutum yan uwa musulmi ana jiro da shi ne da al'amuran da cututtuka da rayuwa rayuwar ita wannan duniyar ta ce zamaninta kuma ita wannan duniyar takaitacce ne don haka dukkan hali da mutum ya samu kansa a ciki ko na ko ni'ima ko na musiba ya tabbata wata rana zai rabu da wannan in ni'ima ce wata rana ba kai ba ita in musifa ce tun wata rana babu kai babu ita don haka kai burin lahira ita ce wacce ba ta karewa an ce da aliyu dan abi tsari ka siffanta mana wannan duniya sai ce wanda ya yi lafiya ya samu lafiya a ciki kada ya aminta wanda ya samu zaman lafiya a cikin duniya kada ya samu aminta wanda ya zama ba shi da wanda kuma ya rashin lafiya a cikin ta ya yi nadama wanda yake bukata wanda bukatarsa ita ce duniya yi bakin ciki wanda ya wadatu kuwa da duniyar to an jarabe shi halalin ta masu sai maka hisabi haramun ɗinta kuma azabar shi allah maɗaukakin sarki sai ya ambata mana ya kaifanta mana yadda duniya take yadda kai ɗan adam da an gaya masa kawai ka san ga yadda duniya take allah shi ku sani wannan rayuwa ta duniya gaba ɗayan ta mun wani hau ɗan wasanni ne da wargi da ɗan ado da ɗan alfahari a tsakaninku da ɗan yawaita dukiya gida biyu gida uku wancan gida ɗari wancan gida hamsin da ƴan gwada falai da ƴan dukiyoyi kenan, da ƴan yaya da ka samu sai Allah ce kama sani gaibin kamar misalin zubar ruwan sama ne wanda ya girge manoma tsuran ya girge manoma sannan ana ɗan samun lokaci kaɗan sai ka gawa ya koma ingirji ya zama baƙin tsirin ya lalace dabbobi masu tattalin shi amma a ranar tashin alkiyama Allah ce duk da wannan wasannin da kuke gani na rayuwar duniya akwai azabun shadidun wa maghfiratun bin Allah akwai azaba mai tsanani da kuma samun gafara daga wurin Allah Allah ka sa muna da rabo wa ridwanun da samun yardar Allah da haka ita rayuwar duniya bata zama ba face jin daɗi ne na ruɗi kawai duk abin da ka samu a duniya wallahi ruɗin ka yake yi da haka yan uwa musulmi malamai suka ce san duniya shine kan gaba wajen kowane irin kuskure da fitina kuma shi ne dalilin saba wa Allah duk wanda ya san duniya yadda ya kamata ya san ba zai farin ciki da jin daɗinsa ba ba zai bakin ciki da bala'o'insa ba ya san wannan jarabawa ce kuma tana tafiyar da zurbansa an ce ya malin ɗan dinarin ya ce abubuwa guda hudu suna da cikin rashin arziki na ɗaya ƙe ƙashewar zuciya a yi wa'azi a yi wa'azi zuciyar mutum bata karya ba idanuwansa kuma su zama sun san dare ba sa iya zubar da kwallo in ya tuna da Allah sai kuma tsananin buri a cikin zuciya sai kuma kwaɗayi a kan duniya shi dai ya samu duniya kawai in ya samu shi kenan burin ya cika ita wannan rayuwa ɗan uwa in babu addini musifa ce duk mutumin da ya ga ya samu nisan kwana ba addini to yana cikin musifa don haka wajen mumini ita wannan rayuwar rayuwa ce gida ne wanda za ka gushe ka bar shi wanda ya fi kowa samun arziki a duniya shine wanda ya fi kowa kamar duniya wanda ya fi kowa shan wahala kuma shine wanda ya fi kowa ƙaunar duniya don haka yan uwa musulmi kar mai ruku kar duniya ta ruke mu da tsawarta ta ruku waɗansu mutane kafin mu ta gangarar da su magangara ta halaka ta kai su ta baro ya ku yan uwa musulmi mu sani ga shekara ta musulunci ta kare kusan wannan juma'a ita ce juma'a ƙarshe a wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu da ɗari hudu da arba'in da uku za mu shiga kafin wata juma'a ta zo muna cikin hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna roƙon Allah alkhairan da muka yi a cikin wannan shekara Allah ta ya fi sharorin mu kuma wannan shekarar da za mu shiga muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka ba mu ikon zage damtse wajen bautata maka Allah ka karkato da zukatanmu wajen ƙaunarka Allah ka cire mana buri da shagaltuwa akan duniya yan uwa musulmi mu sani malamai suka ce ganin guda biyu ne kawai a gabanka ɗaya daren yakan sa mutum tuncin tunanin ka dakanan cikin gida ga iyalai an je an dawo daga kasuwa ko an dawo daga tafiya an samu abin duniya ana mai jin daɗi komai na rayuwa ga shi nan kana tare da shi wa fi afiyatin wa masarra yudhahiku awladuhu yana dariya da 'ya'yansa 'ya'yansa suna masa dariya dare na biyu kuwa shine da za ka wasi dan fari dan qabr kai kadai an barka a cikin rabin kamari. wannan shine dare na biyu kowane mutum dare biyu yake da shi kawai a duniya an ce wa ƙafu salmi a cikin rashin lafiyar da ya rasu yaya kake yaya kake jin kanka sai ya ce a'a ga mutuwa rataye a wuyana kabari yana hannuna kiyama ita ce matsayata gadar jahannama kuma ita ce hanyar da zan bin wuce ban sani ba za a kubutar da ni ko ya zan da haka ku yawaita <clears throat> ku yawaita tuna mutuwa ɗan kuwa musulmi yana daga cikin tuna mutuwa zai taimake ka akan tanadin lahira wanda yake yawaita tuna mutuwa to zai wa mutuwa zai wa ainihin mutuwar tanadi duk wanda baya tuna mutuwa kuwa to ba zai mata tanadi ba don haka aiki na kwarai shi ne guzuri don tashin alkiyama rukuwa ku da wannan duniya halaka ce sufiyanu sauri yana cewa kai aiki don lahirarka sai allah maɗaukakin sarki ya isar maka duniyarka ka sai da wannan duniyar ta dan lahirarka sai ka ci ribar su gaba daya kar ka sai da lahirarka dan duniyar ka sai ka hasara su gaba daya don haka ku yi shi fita wa rayukan ku kafin a yi muku azaba ku yi guzuri don tafiya kafin halin da za ka yi guzurin ya ƙare lalle wannan rayuwa wani lokaci kana ji kana kallo amma ta fi ka ba za ka same ta ba ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mai da'a ga Allah mu sani cewa ba wannan gangan jiki da Allah madaukakin sarki ya sa ya ya halicci mu da shi ba zai iya jurewa wutar Allah ba ba zai iya jurewa ba dan haka mu ji tsoron Allah yan uwa musulmi mai aiki mu sani Allah bai halice mu dan wasa ba Allah bai bar mu haka kawai ba Allah ya halice mu dan wani al'amari mai girma shine wato zai mana hisabi zai kai dan aljanna cikin aljanna Allah ka sa muna ciki zai kai yan wuta kuma cikin wuta Allah ya tsare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mai hankali mai tsananin hankali shine wanda yake wa kansa hisabi yake yin aiki da zai mora bayan mutuwarsa wanda ya zama kuma al'adu shine wanda ya bi son zuciyarsa duk abin da ransa ke so sai aikata sai kuma ya koma yana buni da Allah cewa Allah ya sa shi aljanna ya ku yan uwa musulmi mu sani gobe muna gaban Allah an tsaye da mu ayyukan mu za a yi mana sakamako a kansu sakacin da muka yi zami na dama kowanne daga cikin mu zai sani ayyamin alamin yan kalibu wace majuya ce za a juya da shi nan ita ce ranar tashin kiyama ran da wannan rayuwa ta kare wanda ya ji daɗi shi ne wanda ya ban kwana da ayyuka na kwarai a nan duniya yana cikin aikin kwarai sai rayuwarsa ta kare Allah ka sa muna cikin aikin kwarai rayuwar za ta kare shaqi kuwa wanda zai sha wahala shine wanda aka karbi rayuwarsa akan mummunan aiki Allah ka kare mu sani yan uwa musulmi mafi karamci mafi Allah na madaukakin sarki ya yi umarni da ku yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ce shi kansa Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka ku salati ga manzon Allah Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تختلف فتختلف قلوبكم فرقا بكسب قلم من ذكر وذكر لا مفسدون تراثوا واعتدلوا ولا تختلفوا الله أكبر